Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna tare da ni Zahra Aminu Fage. jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma bakwai ga watan yuli na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan gayu na zuwa wajen aiki domin nuna isa. Masu saurare muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata da za su yi mana ƙarin haske a kan wannan batu na kwalliya da ake yi na zuwa wajen aiki domin takurawa sauran 'yan uwansu mata. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. kai ba tare da ɓata lokaci ba bari mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana 'yan mata da za su gabatar mana da kansu masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe a zauren namu na yau ina tare da matasa mata da za mu tattauna da su akan al'amuran da suka shafi rayuwar matasa musamman a wurin aiki shin wai mai sauraro ya san da cewa akwai irin shigar da ake yi domin a takura ko kuma a yi gasa tsakanin ma'aikata zai iya yiwuwa maza ne ko kuma mata to a yau za mu tattauna ne akan irin shigar da ake yi domin a birge ko a yi gasa ko kuma a takura wa abokan aiki ciki kuwa har da ogani lokuta da dama akan yi magana akan yadda mata sukan yi shiga don su yi burgewa ko kuma su ja ra'ayi amma fa a cewar su maza to ga mata muna tare da su domin su kare kansu kuma su mamu hujjojin da yasa ake irin wannan shiga shin ya dace ko kuma bai dace ba a tare da ni akwai malama sa'adatu ee akwai khadija ahmad rufai to malamar barkan ku da zuwa zaura mu na yau da gobe a matsayin ku na matasa kuma ma'aikata ga kuma kuma mata wannan al'amari na shiga ko kuma irin tufafin da mata suke sawa domin zuwa wurin aiki wani lokaci yakan kawo cikas ko kuma matsaloli duk da yake akwai wayansu ayyukan da an aka keɓe kayan da zai kamata su sa misali kila aikin banki ko kuma a ce kila likita ko malamin makaranta amma a wayansu bangarorin akan samu cewa mutum yana daman ya sa da abin da ya ga ya dace in dai har zai kawo mashi mutunci shin kun yi da cewa akwai shigar da mata suke yi domin su takura wa abokan aikinsu ko kuma oganninsu eh gaskiya haka din ne akwai gaskiya kuma na ga irin wannan akan samu a guraren aiki kusan ko ina gaskiya akwai matan da za ki ga suna yin abu kamar yadda kika faɗa saboda yan uwansa mata hmm. Yau wala Allah tana da aure wala Allah ba ta da aure kawai kina yi saboda kin san mata wani lokacin sai a ce muna da wasu yan matsaloli mata sun fi sa ido za a ga me kike sawa ana kokari a gane musamman ma kina da aure a ga a tantance kina jin daɗi a gidan mijin ko ba ji ko wani abu to ke kuma saboda ki nuna cewa kamar a mai gida na bai gaza ba mm. yana yi din kuma eh mm. ina jin daɗin sai kiga mm. wata ta kuke ta kura a daka kafin ta zo gurin aiki ko da albashin ta ne ta dauka ko da da albashin ta ne za ta iya zuwa ta nuna mai gidan ne ta dai nuna cewa eh ita dai gashi ta saka wala da albashin ta wala na mai gidan wani lokaci ma da albashin nata amma dai ta nuna cewa a to da kike tunanin bana jin daɗi to ina ji daga sutura ta in kika kalla zaki gane ana irin wannan akwai wanda suke yin haka kowa kin ga da irin niyyar shi akwai kuma waɗanda gaskiya dama can da kika san su tun asalin su haka suke yan yan gayi gayu haka suke ita kawai eh. yar gayu ce ba ta yadda da wani abu wai shi uh, shiga wadda ba ta da kyau ba mm. saboda kowa da abin da ya dame shi yau idan wani yayi kuɗi zaki ga abin da yake so wayoyi mm. wani yana son sutura wani yana son mota wani yana son gida mm. to wani dan adam Allah yayi yi shi kawai ya yarda da sutura a duniya hmm. kuma duk inda yake babba abin da zai hana shi saka sutura nan ko wani hali ake ciki wala na ya aure wala ban yi aure ba wala na haihu wala ban haihu ba kawai so in saka sutura saboda ni a nan kuɗi na shine kawai abin da zan iya samun jin daɗi da hmm. kwanciyar hankali. to mai saurare kun ji dai ɗaya daga cikin su wanda ita in dai shiga ni to ba ta da matsala saboda ka wanda ma ya sa mata ido shi ya ɗora wa kansa. malama sa. <laughs> to ai abin da ta faɗa daidai ne hmm. ko in ce gaskiya ne saboda gaskiya mafi akasari ita mace amma santa da kwalliya ne saboda haka kamar ni yadda ta faɗi akan sutura ko nawa zan iya kashewa kowa ma ya sani bayan zuba ma tun da na taso eh, ko ta ce lokaci a matsayina ta mace ni shiga yayi a rayuwa hmm. yawwa kuma ba gasa ba ne irin zankin gaya ta Khadija ta sa kayan da ke ai Allah ya sa ba duka wurin nan ba mai sa kaya mai kyau mm. ni da idan na yi shiga na na yi kyau kawai shi kenan mm. a wai na nufin kin san halin mata mm. kin ga Khadija ta sa sufa farduwa jiya yau ta sa gezina ke ki ce ko gobe awo da ni kike yi to zuba <laughs> sai ki ga an fara a ko daya sai ki ga kamar tana takura miki ne tana son ta nuna kurewarki a'a ai mafi akasari zaki gani mace ita dai ta kula da kanta mata suna son kulawa da kansu suna so su ga sun fito sun yi kyau mafi akasari ban ce miki wai ba a samu wanda suke gasan ba hmm. akwai su ana samu amma dai idan za a yi ma mata adalci mace 'yar kwalliya ce wanda kika gama ma ba ta kwalliyan nan to za ki gani ana tsangwaman a eh, cikin jama'a ta tagajan hmm. to an fi so a ga mutum yarkace yarkace saboda kin gane to kuma da yake hmm. su mata yanda suke Allah yi su da kishi hmm. da sa ido da Bibini. Eh. sai ki gani ke kina abinki ne kai tsaye wallahi ma baki san ana kallon ki ba amma wata tana a'a to ai gaba gaɗi kawai hmm. <laughs> shan koko kwanciyar rai to ba kwa ganin kamar kuna takurawa ma'ana kila albashin kira nata ba ɗaya bane ko kuma eh, albashin kira nashi ba ɗaya ba yana jin kamar kina yi ne yanzu kina kin sa kayan da zaki burgi kina tada mai da hankali idan namiji to yanzu ke me kike so sai a sa dress code kenan to ko ko a sa uniform a to ai wannan saboda kada to kuna ji wa an ce a tsara yanayin wasu kada kada hankalin su ya tashi saboda kada hankalin wani ya tashi kai sai ka takura wa kanka kenan duk wanda yaga zai sa ido akan da shi ya janwo wa kanshi zaki iya kau da kai ta saka super take baki da kudi baki da kitsan gashin wacce take ce zaki kitsa da wannan dan wannan da wannan dan super dauke kanki mm. saboda tunda baki da ita kuma baki da ra'ayin ki kashe kanki saboda siyan super to dauke kanki kuma hajiya zaki ce kin yi kyau in zaki iya fada an ba zaki iya ba kai dauke kanki kake sawa kanki ciwon zuciya mm. kuma zaki gani ai wani lokaci mafi akasari ba wai a tsadan kayan bane za ki iya siyan HKG ma ki ɗaura. Ah, ni ko in siya gaji na in yi shi kuma shiga na sai ma a kalle ni ba a kalle ta ba sosai mm-hmm. kuwa to ni saboda mm. wannan dalili ni ban gama wani eh. abu a wani maganan gasa mm. wai na wani sa kaya ba har gwanda iyawa ce iyawa ce mm, har gwanda yanda um, yar uwana ta faɗi cewa maybe saboda ka jawo ra'ayin ma'aikata maza gogi to nan ne fa yake da tasiri amma wai dan ke a mace da ƙarama a tamfanki zaki dinka kayan ki ki fito ki ranga dadau a kalle ki so ɗari ma ba a kalli wanda ta kashe na dubu kaza ba. To a yanzu kika wani magana kika ce fa a kalla wato dama kuna sawa ne don a kalle kallon kenan. A'a to ai kin ga maganan kallon ne ya jawo haka ke eh, ne kin ga maganan da kika yi kin ce ana sa wasu za su ga kamar ana sa saboda su ne to masu kallon da ɗan ƙaramin kuɗin su sai nasu. na karamin kudin su su fito su fito tas ba wanda aka hana in ka za ka yi in ka kana so ka yi kai eh akwai tabbas amma to wai idan idan aka koma ta can ɗayan bangaren kuma dinkin nan da kuke kuma masu jiki kuma masu jiki kuma kun san ma'aikata akwai maza akwai mata akwai gasu nan dai mm. akwai mai aure akwai mara aure kuma kun matsa jikin nan kun fito da ko ina saboda Allah wata ma tsakaninta da ka san wani irin halitta Allah ya mata wannan yadi ne kawai da ke saman jikinta mm. ke saman fatanta shi kuma ne za a ce ma wannan takura ce ko menene eh to gaskiya irin wannan dai kin ga in aka bi mata al'amari za iya cewa irin wannan bai dace ba gaskiya an shiga hakkin wa'ansu eh an shiga gaskiya an mm. shiga saboda ke ma a mace a da aka saki ai ai ya kamata a ce kina suturce jikinki kuma shi dai gayi na in kana so kai kyau ba dole sai ka min matsi ba abinda ma wasu matan ba su gane kenan ba to wannan wani sai ya saka hijabi din sai kuma kiga ya fito yayi kyau ya fito da man matsi din wannan kin gane kowa wannan kuma wani abu ne da zo da zamani da ake ganin kawai wannan abu ne wanda kuma gaskiya zan iya cewa a nan dai in kika yi abinda za ki yi ko da ke kin yi ba dan ki ja ra'ayin ba hmm. amma kika ja ra'ayin wani din wannan kinga ko a gurin Allah kuma wannan kana da zunubi saboda abin da ne da aka hana eh, musamman dai dan uwa musulmi da wannan ma dai an hana in fa ba musulmi kadai ba ko ba wanda ba musulmi ba duka hmm. an koya an koye mu da da jikin jikinmu dukan mu so sai ne hmm. kawai kai kai kunnan washe guka toshe ido eh. yawa kaga ba za ka yi din ba so wannan ne dai irin wannan zan iya cewa dan Allah mata su dan a dan rangwanta aula kai rangwanta kawai ai ai wata ka zo ka ce a ce ka hana kin gane irin amma dai a dai duka dai dan sirkawa dinkin nan ba sai ka matse ka fito tsammi bane wai shine kadai za ka yi kyau hmm. ni dai a gani na gaskiya haka nake tunani to so da gaskiya mata masu irin wannan dai bai dace ba gaskiya kuma musamman tun da gurin aiki kika zo da gurin biki ne ma to shi ma hmm. ba dacewa ba a kan da dama wannan gurin kwada a daka ne sai ki je ki abin ki amma gurin aiki dai a sassauta mana ai ba dole sai an matse ake yin kyau ba eh to haka ne kin ga kamar yadda tayi magana wurin biki idan kamar a ce mata ne duka aikin ga ko addini ma bai haramta ba in mata ne irin kamun nan da mata ne kadai in kin so ki matsa jikinki yayi kamar a jikin ki aka yanka kayan mm. kin ga mata ne baki dauki wani hakki ba kuma baki wani abu da ya saba ma addinin ki ko al'adar ki ba mm. to amma kamar yadda ta ce din duka da yana kan layi kin gane kowa yana kallon shiga ta mm. fuska daban-daban ne wasu suna ganin wayewa ne to wanda kuma kamar yadda ta faɗi ba daidai ba ne ba daidai ba ne mace kamilalliya ba a santa da da bayyana al'auranta ba kuma shi abin ma da aka rufe shi ai ya fi daraja kuma kamar yadda ta faɗi styles akwai su kala-kala salon dinki kala kala ba hmm. sai ka matsa jikin ba bane kake kyau wasu za ki ga bubun nan ne za su sa amma in kin gansu sa ji kaman gaskiya ka dauka ka sa kwalba wallahi tallahi hmm. to haka ne kin gane so ya dai kamata din a dina hmm. a gyara saboda ai ba daidai ba ne da can ba haka ake shiga ba mace mai kunya aka santa da kunya aka santa ba ta son ta ga al'auranta ko wani wani siffa na jikinta na fitowa hmm. to amma zamani wayewa audo wannan kenan wayewa ne baya eh aikin san kowane ci eh, wayewa ko in ce miki ci gaba hmm. yana zuwa da shi kuma nashi illan shi to hmm. wani yana ɗaya daga cikin illan ci gaba kuma akwai wani kalubale kin ga yawanci kamar za a ce wanda ba su yi aure ba mafi akasari mazan su suke kwaɗaita ma matan sukan sa su surka irin shiga irin wannan. Kamar yaya? Kuma yanzu da aka ce kuma an ce uh, matan ku kuna takura musu auren aiki kuma a ce su suke taimaka muku. Eh to ai baki sani ba. Wani shi ya fi so ya ga macen ta yi shiga haka. kin gane sai a rika nuna an fi ra'ayin su. amma matarsa ta gida ya killace ta ba ya killace ta ai ma bai so ma kila burgami zai ce mata ta sa kafin ta fita amma a waje kam idan shi na nan kan wanda ta yi ta dame jiki mm. to kin oh. gani ba ana encouraging din mata ba ke kowa ita ma sai ta mm. wanda suke shigar na yawa wanda suke shigar na sutura sai ki ga ba a damu da su ba sai a ce ai ba su waye ba kin gani ko duk dai ya kamata a gyara ne al'adan ne da addini ne duka ta su kurkuce mm. kuma duk dai daga tarbiyya ne da sauransu iyaye malamai kowa dai ya kamata a dan dai sa hannu malama sa'ada da kar a sa san zuciya a ciki a wannan matakin da mace har ta kai ga tana aiki a ce tsawai tarbiyya ne kuma tarbiyyar so nawa za a kara mata yanzu kuma ai ta wuce maganar tarbiyya a daidai wani lokacin da yanzu take neman kila ma take hange a to aiki san yawanci wannan in ga ta fara to dama ta fara tuntuni ne ba wai a dole na san eh wannan cin abu kana koya daga baya mm. saboda kin ga cewar ba a yi da ki a'a na fito ana min kallon tsami ake cewa ko tsamaye mm. ana min kallon irin wannan don an tashi al'amari ba a saka ni a ciki yau da gobe na gaji ina zaune ni misali ba fa ba eh, da yamma mm. to kin gane irin wannan sai kiga a ah, to saboda me sai kiga kai kina zama kaman cewa sai kiga wacce aka dan fi shanawa da sai ce kai amma tun da an yi haka dinnan an fi ganin kaɗan gayo an fi tafiya da kai a nema bara an fada wannan a ma gasa ne al'amarin gasa gasa to har da gasan ai mata haka ai mata da gasa da gasa aka san su gaskiya mata ko in ce aka samu muna da wannan abin Adalla masu sauraron mu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai filin kwalamar mu. sauraro barkan mu sake saduwa da ku a bangaren mu na girke-girke wato kwalam da makwalashe yau ma muna tare ne da malama rukayya inda za ta yi mana wani kwalama wanda mutane za su amfani da shi malamar ya barka da zuwa nan zaune assalamu alaikum jama'a barka mu da sake saduwa da ku to malamar ya mi muke da shi yau To yau dai wani abun kwalam dai na samo mana yau. In aka yi ma mai gida wannan abun kwalam din mm. gaskiya ina jin sai ya saki sai ya miki sai ya mika miki makullin motar shi gaba daya eh wala kwalam da makulashin sunan shi bambara da sunan Nafanci. menene ake yi bambaran nan da shi To abin da dai kake bukata in dai kike bukata in zaki bambara an um, uwar gida shine garin alabu Eh, wato rogo fari ko baki eh, farin rogo. To na gane. Garin farin rogo. Hmm. Yawwa, shi ake bukata. Da kin samu garin kika ajiye daidai wa daidai wanda zaki ya danganci mutum nawa ne a gidanki da ke son wa bambara. So sai ki ɗebi iya abin da kike so da kika ga ya gamsar da ke. Sai ki tanaji barkono. Wannan barkonon dai da kika ga ake dakawa dai. Sai kuma gishiri. A wasu suna ɗan ɗaga ne ba ma sai ka sa mai ba a ciki za ki dama ƙullin za ki yi kullun shi amma kullun zai ɗanyi zai kauri zai kuma amma ba kauri sosai ba ya ɗanyi ruwa-ruwa haka yawa yadda kika san ake kullun waina To. ba yadda sai ga za a yi kullun fulawa in kamar za a yi waina yadda kaurin shi yake. In kuma kana sai ya dan fa haka dan sakewa za ka iya dan sake shi amma kauri shi yana kai na kullun waina haka ake yi shi to da gishiri da barkono da kakke barkono busasshiya ake zuba a ciki shikenan in kina so uwar gida ki sa abin ɗanɗananki sai ki ɗauko kasko ko prime pan na turawa kaskon turawa ke na shi ake cewa prime mm. pan ko ko kuma in kina da yan kaskon na na yan gargajiya ko da murfin kwano ma a dai samu dai abu mai faɗi haka wanda zaki dora a kan wuta mm. shikenan uwar gida bayan kin yi kin kwaba kullinki kin aji sai ki ɗauko yar kaskonki ki dora a kan wuta da kin dora a kan wuta sai ki dan zuba ya danganci ra'ayinki amma mutan da sun fi amfani da manja ne duk abin da za su yi manja ne mm, kuma ya fi yawwa ya fi ma lafiya so ko manjan ko man gyaɗan zaki soya man jan ma ne ki ajiye so in zaki fara tuyar kina ɗebo soyayyen manjan nan da albasa kina ɗan zubawa ki samu daidaiciyar ludayi kina yi kina ɗibawa kina malala a kasko wato zai malale eh zai malale ya faɗi yadda cikakken sinasir dai ake zuba kullun sinasir dai oh. yawa ake shi da faɗi haka haka zai zama da ya ɗan kin ɗan bashi minti biyu uku haka sai ki juya wato suke eh. sama abu mai faɗi eh, sai kina yi kina daukowa kina juyawa sai shi ma wancan fuskan eh, ita ma eh soyu sai ki cire ki ga ya soyu daidai wa daida sai ki cire ki aje haka zaki dinga kina toyawa har daidai iya bakin wanda kike so ki soyawa iyalinki kin je ko kwalama ya samu da kin gama tuye ki to in kina so zaki iya ci da yaji kin ɗauko kika jera kowa kika sa kowa a farantin shi ga na mai gida ga na yara mm. ke ma ga naki kina iya ɗauko yaji sai ki zuba yaji a gefen faranti in kin ga dama irin dan abubuwa yan ganye ganyen nan dai saboda wai abu a kara ma abin lafiya zaki dan soya ko dan su kabeji hakan nan a haɗe haka da su karas hakan nan ki yayyanka abinci bayan kin dafa ki dan tafasa shi haka ki dan soya sama sama ki bashi tsoro a cikin mai haka ki kaman kin yi roman shi sai ki sa a gefe na mutan da muke yi amma mu in muka zo yi yanzu sai mu zamanantar da abin malama kin ji yadda ake yin bambara kayan kwalam da makulashe ne na tafawa to abu ne da kamar irin da yammaci haka ake yi irin ana zaune kafin abincin dare irin abun kwalam din nan eh, ba wai abinci bane da ake ci na wani ko da in a ci a ƙoshi. kada ku sha'afa har yanzu ana nan tare da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan wakar so a so na rufe a so ce da ni fito a shirye nake in turo ko ina kika ce in zo To Madalla masu sauraro da fatan kuna jin daɗin shirin mun samu kiranmu na farko daga jihar Katsina da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Sunana Hassan Dogon Faci daga nan karamin hukumar Batsari da ke jihar Katsina. Hassan Dogon Faci barka da shigowa wannan shirin namu na yau da gobe ka ji dai maudu'in namu na yau me zaka ce a kai. Eh babu shakka na ji maudu'i babu shakka. Eh, wato ita kwalliya a zuwa wurin aiki ai ba wani abu bane ba domin kowane mai gida zai so a ce mata ce ta hita tsaf irin yadda ya kamata musamman yadda eh, amma kuma magana a ce ko ana yi domin a bata ma wasu wa'anda ba su da hali rai wannan ba haka bane ai kowane kowane kurji daidai kurji daidai ruwan shi ita wadda ba ta da halin yin ai ta san cewa ita wannan ta hita kowane yana amfani yana amfani da daidai abin da yake hannun shi yana ga To kamar mun rasa Hassan Dogon Faci yanzu kiranmu na gaba ya fito daga jihar Sokoto da wa muke magana. Kuna magana Abubakar Ali mai roba Sokoto. Muna jin ka. Um, bayanin da kuka yi a gaskiya wasu mata in kamar aiki gaskiya za yi ne ko za ka ɗan rage sautin bidiyon ka muna jin ka muna jin ka wasu gaskiya yan sun samu gaskiya ma yana suka gori ɗan uwan misali kamar yadda misali a ɗazu wata na iya sa kayayyakin ta gaba ɗaya zan to kamar mun rasa abubakar aliyu mai roba mun sami kiranmu na gaba da wa muke magana kina, magana ne da awal suleiman daga edo state muna jin ka to mun rasa wannan kira na awal mun sami kira na gaba da wa muke magana assalamu alaikum mai magana jallo garba na wasu kutur najeriya To muna eh, jin ka. A gaskiya dangane da irin kwalliyar da mata ke yi musamman ma zuwa wurin aiki to abu ne mai kyau sai dai muna kira gare su gara su yi abin da alfahari ko kuma don wata wata hanya inda sun shi na dan kwalli a kan su to gaskiya abu ne mai kyau don ko da ita tsafta tsafta ana son ta ga kowane irin mutum wannan ita ce takaitaccen gudunmawa ta biyu ina eh, gode. To mun gode da wannan kira naka. yanzu kiranmu na gaba ya fito daga zaria jihar kaduna da wa muke magana wa alaikas salam hajiya barka ku da yamma barka ku da aiki yauwa barka dai da wa muke magana suna tare da isiya cikin najeriya daga hawan kari garin kuma soba a jihar kaduna muna jin ka isiya to alhamdulillah gaskiya na ji maudu'i da ake tattaunawa a kai a gaskiyan al'amari kun san kamar yanayin da tsarin ainihin addinai kamar a yanayin kulliya da mata suke yi suna fita mm. to ya kamata a ce kulliyan nan da ake dai a yi miji a gida amma wajen shiga ofis din nan gaskiyan al'amari ya kamata dai iyaye mu mata su yi taka zanzan akwai yanayi yadda musulunci ya karantar inda za ka shiga inda ainihin ba maharamanka ba ne mm. akwai lullubi da ake yi sannan kuma in kwalliyar ma da za a yi ya kamata ashe mace ta yi ma mijinta ne ba ta yi ma waɗansu ta ɗauki hankali waɗansu ba ni gudunmawa na kenan na fatan za ku sha lafiya na gode to mun gode da wannan kira naka mun samu kira na gaba da wa muke magana da wa muke magana daga jihar kaduna da wa muke magana wa alaikas salam da wa muke magana to da ibrahim alaramma riga rigacikun kaduna muna jin ka ibrahim alaramma to gaskiya kwalliya wannan abu ne mai matukar muhimmanci kuma duk talaucin ki za ki iya mujinki kwalliya kuma shi kwalliya nan iyawa ne ba ba wai kuɗi ne mai yawa ba dan akwai wanda za ta iya kashe awa biyu awa uku tana kwalliya ke da kika iya sai ga minti talatin ma kin wadatar da mijinki kuma kin burge shi kuma ba wai mata kaɗai ya kamata a ce wai suna kwalliya ba a'a mazaje su ma su dinga ma mata yanzu kwalliya domin to mun gode da wannan kira naka daga jos wa alaikas salam da wa muke magana Ajiya, ina magana da baba rara daga jos jihar plateau to muna jin ka Allah ya saka alkhairi wa man da kai da kuke yi tsokaci na shine Mm. mutum ya mace ta shiga na kamala wallah Allah zai baka miji na gari to suka je wurin aikin na su kasa kama kan sai Allah ya kawo komai da sauki a sa tsoron Allah komai in Allah da Allah zai wuce gaba tashi lafiya to mun gode babawo da wannan kira naka daga jihar Nasarawa da wa muke magana eh Abdullahi tun gare lafiyan bare bare Nasarawa state muna jinka yawa gaskiya ni shara da zan ba mata in ba ki da karfin wanke yanke sarki kisan wanke so kowa ya rinka daidai kayan da zai sa ya je wurin aiki ta manyan kaya da ke karfin ki bai kai ba To kamar mun rasa Abdullahi daga jihar Nasarawa masu sauraro lokaci ya yi karanci da haka za mu kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku kuma da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin gaba ɗaya. yanzu a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato daniel brown da ma injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa amina bahara auna ni zahara aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya bincike ta zance ba ruwanta a yau da malalace